Hello masu kallon mu a daidai wannan lokacin sunana Esther Smart wacce kuka fi sani da Madam Gloria a cikin shirin dadin kowa sabon salo. Uh, first of all ina so na yi wa Arewa 24 godiya na musamman. Thank you so much. A cikin wannan shirin na ni da ku ina so ku yi min uh, tambayoyi akan Madam Gloria. ku ɗauki sai ku yi ɗin tambayoyinku ku tura ta whatsapp ni kuma sai na zauna na amsa duk tambayoyinku da yadda allah sai na ji ku thank you hello viewers my name is esther smart popularly known as madam gloria in the tv series darin Core*. Seven salo First of all, I want my appreciation to go to Ariwa24. Thank you so much. Now, on this program, Nidaku, I want you to ask me any question on Madam Gloria. All you need to do is to send the video of your question to our WhatsApp number, and I will be ready to answer all your questions by the grace of God. Thank you. I'll be waiting for you. Cheers!